sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين <clears throat> نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba تفسير tafsirin رمضان shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalasi na goma sha hudu. Haka ne ba? Kuwa muna cikin suratul an'am. A jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 94 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta casa'in da biyar inda ubangiji ta lake cewa inna allaha faliqul haddi wan nawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم ubangiji ta lace inna allaha faliqul habbi Allah shine mai tsaga kwayan hatsi ya fitar da tsirrai a ciki wannawa kuma shine mai tsaga kwallon dibino ya fitar da tsiron dibino daga kwallon yukhrijul hayya min almayyit yana fitar da rayayye daga macece wa mukhrijul mayyit min alhayy kuma yana fitar da macece daga rayayye shi hatsin da aka shuka macece ne sai Allah ta'ala sai ya fitar da tsiro rayayye wanda zai dinga girma daga hatsi sannan tsiro rayayye sai ya dinga fitar da hatsi kuma ƙwayan hatsi wanda yake macece Allah ta'ala yana halittar ɗan adam daga macece wato digon mani. sannan kuma ya fitar da macaccen abu jigon mani daga raye shi dan adadi zalikumullah wannan shi ne Allah mahalicin ku wanda ya cancanta ku bautawa shi kadai kar ku masa shirka fa anna tufafun to ya ake dauke hankalin ku ne kuna yi wa Allah ta'ala shirka ba ku yin imani wannan abun mamaki ne wannan ubangiji ta'ala yana gaya mana irin ayyukansa irin halittan da yake yi zai tsaga ƙwayan hatsi bayan an shuka shi in ya tsage sai tsiro ya fito daga jikinsa tsiron ya yi ta girma ya ta girma har ya zama zangarniya har ka ga ƙwayayyaki na hatsi da yawa suna fitowa daga ciki ƙwaya ɗaya ta tsirar da zangarniya kuma a samu ƙwaya kamar ƙwaya ɗari a jikin ainihin wato zangarniya Allah ta'ala ne mai yin wannan nanti ce alhabbu ko ne kwayan tsiro ya shiga ka hatsi wato gero masara dawa shinkafa maiwa wake gida duk sun shiga cikin alhab wannawa shi kuma jam'u nawatin shine kwallon dibino a shuka kwallon dibino bishiyan dibino ta tsiro daga kwallon dibino sannan har ta girma kuma ta bada ta bada yaya ubangiji subhanahu wataala shine mai yin wannan sai ce yi yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyit min al Ina ina da raye daga macece ina da macece daga daga raye shine ake cewa kaza ta yi kwai kwai yi kaza ita kaza a raye take sai Allah ya fitar da macaccen abu daga cikinta shine kwai shi kuma kwan macece ne sai Allah ya fitar da rayayen abu daga jikin kwan shine kaza kaga kaza ita take take take take abun nan haifan kwai shi kuma kwai ya fafe kaza saboda haka ta fidda kwai kwan kuma ya fafe ta kaga kwan ce ne kazan kuma mai rai ne to Allah ta'ala shine mai yin wannan abu mai rai ya fidda mace ce, kuma ya fidda ya fidda mai rai to haka in ka dauki dan adam dan adam daga digon mani ya kai shi digon mani mace macecen abu ne amma ya fidda mai rai shine mutum sannan mutum ɗin kuwa mai rai shi yake fitar da matattun abu shine digon mani mutum ya da mani mani kuma ya da mutum Allah ta'ala shi ne mai wannan sannan daga cikin ma'anar wannan ra'ayan Allah yana fitar da kafuri daga musulmi kuma ya fitar da musulmi daga kafuri musulmi shine ra'ayi, kafuri kuma shi ne matacce sai kaga kafuri ya haifi musulmi kaga shi matacce ne amma ya haifi musulmi sai ka ga musulmi kuma ya haifi kafuri shi raye ne amma cin ƴaƴansa kuwa sai a samu wanda ya kafurta to ubangiji ta'ala shine mai yin wannan jalla jalaluhu sai sai sa aka ce zalikumullah in ba ku san Allah ba wannan shine Allah irin ayyukan Allah kenan subhanahu ta'ala na ban mamaki fa anna tufakun sai yaya ake dauke hankalinku ne ba kwa imani sai Allah ta'ala ce fariqul isbahi Allah shi ne mai zaga asuba haske ya bayyana wa ja'ala al-layla sakanan shine wanda ya sanya dare ya zama wurin nitsuwa lokacin nitsuwa mai duhu ka nitsu kai baccin ka yanda kake so wa shamsa wal qamara shine wanda ya sanya rana da wata husbanan wato lissafi yana tafiya yana tafiya a lissafi a kowane lokaci zalika taqdirul azizil alim wannan kaddarawa ne na al'azizi mabuwayi ubangiji ta'ala gagarau wanda ba abin da ke gagaransa al'alimu kuma masani wato masanin komi da komai ba abin da yake buya masa ubangiji ta'ala ya ce shi ne wanda yake tsaga asuba wato ne mai malikin haske kenan ko ya yi duhu sai ka je alfijir ya ya keto sai ka gari ya waye to Allah ne mai halittan hasken kuma shi ne mai halittar duhu domin shi ne yake kawo diri nan kuma rana ta faɗi sai kaga duhu ya shigo wannan aiki ne na ubangiji ala kamar yadda ce wa ja'ala zulumati wan nura a farkon wannan sura Allah shi ya halitti dukkai kuma ya halitti haske kuma yace wadduha wal layli idza saja Allah ya rantse da walaha lokacin haske kuma ya rantse da dare idan ya duhu lokacin da ya nitsu ya duhu yace wal layli idza gasha wannan hari iza ta Allah ya ce ya rantse da dare idan ya rufu da duhunsa ya kawo duhu ya rufe sannan ya rantse da yini idan ya bayyana da haskensa kenan ubangiji ta'ala shine mai halittan dare da yini shine mai halittan haske da kuma duhu to zalikum Allahu rabbukum wannan shine Allah mahaliccinku ku bauta masa shi kadai kada ku yi masa abokin tarayya suhaibur rumi radiyallahu anhu wani daga cikin sabon manzala ta sama ya gaya matarsa lokacin da ta aibanta shi da yawan raya dire mutum ne wanda baya bacci amma shi da baya baccin ibada yake mutum ne mai yawan ibada da dire har ya zama baya da lokacin matarsa sai matan ta ce sai matan sai take ce masa me yasa yake yin haka to shine yake kafa hujja yake cewa inna allaha ja'ala al-laila sakanan lali suhaibin inna suhaiban izazakara zakara jannata tala shawquhu wa idza zakara nara tara nawmu yace Allah ta'ala ya sanya dare lokacin nitsuwa da bacci amma ga ba ga suhaiba yace shi suhaibu idan ya tina aljanna to begensa sai ya tsawo ya ta ibada yana begen ya ga ya shiga aljanna idan ya tina wuta kuma baccinsa sai sai fire ma'ana sai baccinsa ya tashi zama bai da bacci kwata kwata to shi yasa shi yake yawan wato ainihin raya dare to mace idan ta wuri mai yawan ibada ya dai ta yi haƙuri kawai don akwai kiyamun laili kam ana raya dare sannan idan ta auri malami mai yawan bincike shi ma sai ta yi haƙuri domin za a raya dare a kan littattafai abdulwahab al-baghdadi shahibul ma'una da littafin al-ma'una lokacin da ya rasu matarsa ta ce to ni fa a budurwa za a aurar da ni ba a bazawara ba aka ce yaya ta ce lokacin da aka kawo ni gidansa a daren farko littattafan sai dauko ya kama karatu ya dukufa har gari ya waye ya manta ma cewa an kawo masa amarya da gari ya waye haka gari ya waye na uku sai ta dauki littattafan sai ta tattara ta rufe ta ajiye a gefe sai dauki ta wada ya yaba masa ya yaba masa fiskan ta ci gaba da karatunsa ce bai taba saduwa da ni ba saboda haka budurwa za a za a saboda jin daɗin ilimin ya mantar da shi ma wato amarya ilimi ba abun da ake kwatanta shi a duniya a wajen jin daɗi kamar yadda zama shari'a yake cewa sahri li tanqihul ulumi ala tuli min wasf ghaniyatin wa dibi anaqi wa tamayuli taraban li halli aw yusatin wa ashha min mudamati saki yace shi ya dade ya rayu abin nan ya raya dare yana karatu yana warware matsaloli masu wahala yace wallahi ya fiye rungumi budurwa a kawo masa amarya ya fi wannan yace tangadin da yake saboda jin daɗi wala ko dan giya baya wannan tangadin ko wanda ya sha giya saboda jin daɗin ya yi karatu ya ji daɗi ya warware wato matsaloli na ilimi to haka ilimi yake da daɗi wani ya yi mulki ya yi kuɗi ya yawata duniya nan ya dawo dukuba kan littattafansa ya ce wallahi ma ta da'amtu lazzata al'aishi hatta sirtu lil baiti sirtu fil baiti dalisa ita ni ban taɓa jin daɗin rayuwa ba sai na naga ina karanta littattafai sai da ana dukufa akan littafi na sai aka jin daɗin yake a sai aka rayuwar take shekku islami taimiya har ya mutu bai aure ba idan ya yi karatu ya karatu sai ta yi dai yan aljanna suna jin irin daɗin da nake jin nan wallahi suna cikin ni'ima mai girma yana kwatanta ni'iman da yake ji da da aljanna to wannan ko yi aure ai matarsa sai sai ta yi hakuri kawai sai ta ƙara da hakuri to Allah ta'ala dai ya sanya dare ya zama wuri ne na nitsuwa ko ba mu sai ka je ka shiga haƙƙin iyalinka ba inna li nafsika alayka haqqa wa li zawjika alayka haqqa wa li aynika alayka haqqa wa adi kullu dhi haqqin haqqahu idan ka yana da haƙƙi ranka yana da haƙƙi matarka tana da haƙƙi kowa ka bashi ka bashi haƙƙinsa don kila kai ba kwana ra'ayi dare ma kake ba bangiji subhanahu Ta'ala? yace shine wanda ya sanya ya baga asubahi haske ya bayyana sannan kuma ya raya dire wato ainihin ya zama wanda yake da wato abin yake da nitsuwa shi kuma daren aka sa masa duhu duk inda ka je ka zagaya ka zagaya to da dare kuwa sai ka ji gari ya shiru to za ka yi bacci mai kyau kenan amma akwai hayaniya ba za ka yi bacci mai kyau shi sa baccin rana baya nauyi sosai sai dai na dare da na safe na sassafe saboda babu wato hayaniya a wannan lokacin ubangiji ta ala sai ya ce wa shamsa wal qamara husbana rana da wata mun sanya su abun lissafawa a wajen tafiyansu wato suna tafiya ne a bisa a wani lissafi abun kaddarawa baya canjawa baya raurawa kowane yana da masaukinsa rana tana da hanyanta wata ma yana da hanyarsa kuma kowane lokaci da damuna inda rana yake bi da damuna daban wata ma haka da rani ma haka yana caccanjawa lokacin rani da lokacin damuna da lokacin sanyi da lokacin wato ainihin bazara shi yasa wani lokacin sai kaga yini ya fi yawa rana tana daɗewa ba ta faɗi ba sai ta ɗauki awa goma sha hudu sha biyar a wasu ƙasashen awa goma sha shida har sha takwas ma sai kaga daren ɗan kaɗan ne wani lokacin kuma yini sai ya fi yawa abin nan daren sai fi yawa yinin ya zama bai da yawa ai daren ya dauki awa goma sha shida yinin kuma sai ya dauki awa takwas to haka yake bambanta saboda kowanne yana da wato ainihin masaukansa a cikin suratul yunus ubangiji ta ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa biya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila talamu adad as-sinina wal hisab Allah ta'ala shine wanda ya sanya haske rana ta zama mai haske sosai wata ya zama mai haske amma haskensa bai kai na rana ba sannan ya kaddara musu suna da masaukai wato inda suke bi a kowane lokaci domin ku san adadin shekaru da kuma lissafi yau an yi shekara kaza gobe saura za a yi shekara kaza kaza ga watan kaza za a yi aure na in babu wata ya za ka kai ka lissafi wannan za mu yi abu kaza ga watan kaza to saboda wannan lissafin Allah ta'ala ya halitti rana da wata a cikin suratu yasin yace la shamsu da laha an tudrika al wa al-laylu sabiqu an har, wa kullum fi falsakin yasbahun rana a tafiyanta ba ta riskan wata wata ma ba a riskan rana saboda haka kowanne akwai inda aka bake hanya inda yake iyonsa wato inda yake bi saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya kaddara waɗannan abubuwa suna da masaukai da hanyoyi inda suke bi domin kada lissafi ya fata. في الله تعالى ya وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون Ubangiji ta lace wa huwa lazi ji lakum nujuma Allah shi ne wanda ya halitta muku taurari dubi ha, domin ku shiryu da taurarin wato ku gane hanyoyin da kuke bi fi zulumatil bari? a na sarari wal bahari da duhu na kogi Allah ya halitta tauraro don ya nuna muku hanya a lokacin da ake tafiyan kafa babu hanyoyi to tauraro shi zai nuna maka gabar ka dosa ko yamma ko kudu ko arewa garin da zaka je ka san a gabar yake to akwai tauraron da zai nuna maka ga inda gabar take idan yamma ne akwai tauraro in kudu ne ko arewa akwai tauraro wa bin najmi hum yahtadun to da haka da taurarin suke gane hanyoyin da suke bi to Allah ta'ala shine ya sanya musu wannan taurarin don su shiryu da su a tafiye-tafiyensu su gane hanya kenan a cikin duhu na sarari wato tafiyan kafa tafiyan rakumi tafiyan doki tafiyan jaki da sauransu kamar yanzu a ce tafiyan mota da jirgin kasa wal bahari da kuma dukkai na kogi kamar tafiyan jirgin ruwa kenan idan ka shiga kogi zaka gane gabar ka ko yamma wani gari ka to ta hanyar taurari zaka gane Allah ta'ala ce kar fassalna al-ayati mun yi bayanin ayoyi doyin Allah dalla dalla li ya ya'lamun ga mutane waɗanda suke da sani suke iya gane inda shirya take bangiji ta Ala ce shi shine wanda ya halitta taurari domin a samu shirya da su a lokacin da ake tafiye tafiye wani daga cikin magabata ya ce duk wanda ya kudurta wani abubuwa guda uku nan a lamarin taurari to ya yi kuskure kuma ya yi wa Allah karya wato hikimomin da Allah Allah ta'ala ya sa aka halitti taurari ko ya sa ya halitti taurari abu uku ne idan ka ƙara na hudu to ka bata kawai domin za ka zama mai ilimin taurari kenan ko mai ilimin gaibu za ka dinga da'awan gaibu abu na farko tauraro ado ne ga sama ado ne idan ka kalli sama taurari sun fito za ka ƙayatar da kai na biyu kuma an halitti taurari don su dinga jefo shaidanu daga sama masu satan ji idan an yi wahayi sai shedan ya je yana satan ji daga sama sai su je ji mala'iku suna tattaunawa sai zo kasa ya gaya wa bokansa gaskiya guda ɗaya shi kuma ya kara karya tari to da zaran ya je zai shedan abinan aljani ya je zai sata a sama sai tauraro ya bugo shi wannan ubangiji ta ala cikin suratu safat yace inna zayyana sama'a dunya bi zinatin alkawakib wa hifzan min kulli shaytanin mari Allah ta'ala yace mu mun kawata sama saman duniya da ado na taurari to da haka in ga sun fito musamman lokacin da wata bai fito ba kafin ya fito lokacin da ake duhu farkon dare idan ka ga taurari za su baka sha'awa sannan kuma an halitte su saboda su kiyaye duk wani shaidan mai gararre mai tsaurin kai wanda yake zuwa sama satan ji sai kaga ainihin wato tauraro yana bugo shi shi ga tauraro yana wani haske yana wuta yana gudu to yana bin shaidan ne wani lokacin ya buge shaidan ne wato aljanin kenan wani lokacin kuma ya kauce masa shikenan ya tsira sannan abu na uku ko a cikin suratul mulki Allah ta ce wala qad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin mun kawata sama da fitillu sune taurari sannan muka sanya su wato masu jifa ga shedanu wato aljani masu masu satan ji sannan abu na uku fa'ida ta uku na halittar shaidan ko hikima a na halittar tauraro ko hikiman yin haka shine a halin tafiya za ka gane hanya shine abin da kuka karanta a wannan aya idan kana tafiya za ka gane ga inda hanyar ka ta dosa Ke sa ubangiji subhanahu wataala an yace huwa allazi an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal wannan mutanen da sun mori wannan alamu amma yanzu kai an maka hanyoyi ko ta ina in ga tafiya ma baka san ma wannan tauraron a gabar ta gabar yake fitowa ko yamma ko kudu ko arewa ba baka da wannan ilimi amma mutanen da to su da wannan suke gane wato ainihin hanya kuma da shi suke gane yanzu farkon dare ne in sun tashi ko tsakiyar dare ne ko asuba ta kusa kawai mutum zai je ya kalli taurari sai gane kai ai asuba ta kusa yanzu karfe uku kenan ko hudu in ya tashi ga wata wata a kai yanzu tsakiyar dare ne a yanzu farkon dare ne amma yanzu kuma da agogo ake amfani in ba agogon da za a ce za a ɗauke agoganin duniya gaba ɗaya mutane sai su shiga rudu. su kasa gane sallan azhar da la'asar da magariba da isha gashi kuma akwai alamun tuntuni ana gane su kasa gane wannan tsakiyar dare ne ko ƙarshen dare a kasa fahimta yanzu alfijir ma wani ba iya ganewa sai mutanen ƙauye sai za su fita su ga wani hasken shi ya fito wanda ba a bacewa karuwa yake sai su to alfijir ya fito amma yanzu ka ce mutum je nema maka alfijir sai dai ce maka karfe kaza alfijir yake fitowa to kawo kuma duka wannan ana ganewa da saurari da kuma haske wanda ubangiji ta'ala yake yake sawa da daddare shine Allah ta'ala yake ya yi bayyana wa'annan ayoyin ga mutane wa'anda suke da sani sune masu hankalta masu sanin gaskiya wanda suke nisan tambarna sai Allah ta'ala ce wa huwa allazi ansha'akum Allah shi ne ya halicce ku min nafsin wahidatin daga rai guda ɗaya shine annabi adam babanmu gaba ɗaya fa mustaqarrun akwai wanda yake tabbaci a mahaifan mahaifiyarsa wa mustaudaun akwai kuma wanda an ajiye shi a tsotson babansa ko kakansa ma har yanzu ba haifi babansa ma balle ta na haife shi kad fassalna al lalle mun yi bayanin ayoyi ya fahu ga mutane masu fahimta ubangiji subhanahu wataala yace shine ya halitta ku daga rai guda daya shine wa shine annabi adam alayhi salatu wassalam shine abul bashar shi aka fara halitta kuma da tabo aka halitta shi kamar yadda muka yi bayani a can tafsirinmu da baya to da aka halitta shi sai ubangiji ta'ala kuma yake halittan sauran yan adam daga maniyi maniyin namiji da maniyin wato ainihin mace Da ubangiji ta ala yana faɗa a cikin suratun nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa min minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham Allah allaha kana alaykum raqiba ya ku mutane ku bautawa ubangijin ku shi kadai kada ku yi masa shirka ku bautawa Allah ta'ala shi kadai kada ku haɗa bautansa da bautan wani kuma Allah ta'ala shine ya halitte ku daga gare kwaya ɗaya shine annabi Adam sannan ya halitti matarsa daga jikinsa daga wani bangare na jikinsa sannan sai ya ta maza da mata tsakanin idan namiji da mace wato ainihin suka haɗu sai aka kai zuriyan annabi Adamu maza da mata ne suna ta auratayya suna haifuwa. Allah ta'ala shine wanda ya wannan to sai Allah ta ce fa mustaqarrun akwai mai tabbata tafsirin da ya fi inganci fil arhami a cikin mahaifa wani yana nan a cikin mahaifa wani zuwa ne suka ce kwa mustaqarrun mai tabbata a duniya akwai wanda ma'ana yake fito a duniya wa mustawda'un akwai kuma wanda an ajiye shi shi kuma zancen da ya fi inganci yana nan a ajiye a gadon bayan mazaje wato gadon bayan babansa kenan ba ma haife shi ba tukun ba ci ga maniyin sa ba ma wasu malayan suka ce an ajiye shi a lahira shi kuma wani ya riga ya rasu ke nan ajiye shi a sito dinsa a kabarinsa ina jiran tashin alkiyama amma zancen da ya fi inganci Allah ta'ala shi ne ya ku amma fa wani har yanzu bai zo duniya ba wani yana nan an diga maniyinsa a cikin mahaifar mahaifiyarsa an ɗau cikinsa kenan amma har yanzu ba a sauke ba wani kuma yana nan ma maniyi ne a tsotson babansa kuma babansa ma kila yana nan maniki a tsotson kakansa ba haifi baban ba ma ballanta na haife shi Shi ne ma'anar mustauda to da ma kuma ta nan ake yin mutum mani mace yana fitowa daga kararkar mankinjinta ne mani namiji kuma yana fitowa daga gadon bayansa ne to ga idan sun haɗu a mahaifa to nan ne suke iya wato ainihin ciki to da haka kamar Allah ta kamar da Allah ta yake cewa ya kharuju min bayni sulbi wat tara'i shi mani kulika min ma'in dafi an halitta mutum daga ruwa wanda yake mai tunkudan juna shi ne mani ya kharuju min bayanin sulbi wata rayu. yana fita daga gadon bayan namiji da karkarman kirjin mace wato mace kuma ta kirjinta ruwan yake fita shi ko namiji ta gadon bayansa ne sai su je su hadu a wuri guda in Allah ya kaddara dan sai a yi shi to kaga kenan wani ma ba a ma ba a ma diga maniyinsa ba tukun ballantana a halitta shi amma kuma zai zo duniya saboda Allah ta ala rika kaddara sannan Allah ya kaddara zuwansa duniya to zai zo kuma babu makawa sai an haifi kaf da Allah ya kaddara halittar su kafin duniya ta tashi kowa sai ya zo duk wanda Allah ya kaddara masa zuwa sai ya zo to Allah ta'ala ce muna bayanin nan ayo ga mutane wayanda suke fahimta suke kiyaye maganganun Ubangiji subhanahu wataala sai su yi imani da shi su san darajansa da girmansa su bauta masa shi kaɗai ba tare da sun masa wato ainihin shirka ba sai Allah ta'ala ya ce وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه صبرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون Ubangiji ta'ala وهو الذي أنزل من السماء ماء Allah ta'ala shine ya saukar da ruwa daga sama kamar yadda yake wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama Allah shi ne mai saukar da shi fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in da muka saukar da ruwan sai muka fitar da tsirran kowane abu da sababin ruwa don in kai shuka in ba ruwa ba tsiron da zai fito saboda haka ruwa shi yake fitar da wato ainihin tsiro sai shukan ka ta fito yace fa akhrajna minhu khadiran sai mu fitar da ganye kore wato tsiro kore kenan daga ainihin wannan kwayar hatsi da aka shuka nukhriju minhu habban sai mu fitar da kwaya daga wannan korin ganyen mutarakiban wanda yake hawan juna zaka shuka kwayan hatsi guda daya in ya tashi fitowa sai ya fito maka ganye har ya zama kara har ya zama zangarniya har kuma wato ya goyo ko ya fitar da kai sai ga 'ya'ya kuma ko ina sun mamaye suna masu wato ainihin hawan juna mana suna haɗe da juna wa minan nakhali daga dibino kuma Allah ta'ala yana fitarwa min iha daga hudanta sai fitar sai a fitar da qinwanun wato ainihin nono dibino daniyatu makusanci shi ko dibino in ya girma to yana wani huda shine ainihin inda zai hudo ya fitar da nononsa to daga nan kuma sai ya ya sai fara 'ya'ya to sai kaga ya zama nono in an ce nono dibino shine kaman shine tsumagiyan da dibino yake tsira a jikinsa wannan shine ake cewa wato nono wa jannatin min anabin kuma Allah yana tsirar da gonakai min anabin na inabi jamo inabin wa zaituna da kuma zaitun bishiyan zaitun wa rumana da bishiyan rumman mushtabihan wanda yake kama da juna a wajen ganyensa wa ghaira mutashabihin kuma baya kama da juna a wajen 'ya'yan itatuwa in kaga ganyen za ga duk kore ne amma kuma kowanne da irin wato dan itacensa saboda haka inabi zaitun rumman wannan itatuwa ne wanda larabawa sun san su kuma sun san mahimmancin su Allah ta'ala yana misali da su kuma yana faɗan cewa a aljanna akwai su amma mu kuma galibi nan san bishiyan inabi ba kuma inabi dan itace ne wanda yake mai daraja kuma kala kala yake zuwa shi ma akwai baki akwai ja akwai kore kuma kowane da irin ɗanɗanonsa mu a irin kasashen mu nan sai masu kuɗi ne suke iya sayan wato abin nan dan roban dan karami dubu biyu da dan karami aka bai kai kilo da ba ma amma ka je kasashen laraba kuma gashi nan a bayan da to da haka kowane shago na na fruit ana sai da shi kuma ana sayan sa to mu ina ganin kaman bamu damu da shuka shi bane sosai ko kasar mu ba ta yi ne ban sani ba zaitun kuma bishiya ne mai muhimmanci shi ma wanda ana tatsan mansa kuma mansa yana amfani abinci ne sannan kuma yana magani to in ka zo kasashe yanzu kamar kasar Jordan zai wuya ka ga gida wanda babu zaitun yana da wahala a ce ga gida ba bishiyan zaitun zai wuya ka gani kusan duk garin duk kasar kawai zaitun zaitun ko ina haka za ka gani wai shi yasa galibi da man zaitun suke karyawa da gurasa da wani dan miya wani abu kamar miya za a sa masa zaitun to da haka shi suke karyawa da shi komai ne lafiyayye wanda yana kara mutum lafiya kuma yana gyara masa fatarsa sannan war rumman da kuma ainihin rumman shi ma wani dan itace ne wanda yake mai mahimmanci duk da cewa shi galibinsa yana da dan tsami amma kuma akwai mai sa to shi ma kusan bamu da shi a nan gaskiya ma kasashen larabawa akwai shi sai wasu sun za su yi kama da juna a wajen korra a wajen ganyen su amma za ka ga gaira mutashabi yayan kwa ba su yi kama da juna ba in ka dandana ma za ka ji akwai bambancin dandano Allah Ta ce unzuru ila samari ku duba dan itacen wannan bishiyan man iza asmara idan yayi idan yayi yaya wa yan'ahi kuma ainihin Allah ta'ala ya nunar da shi ka duba itacen yadda yake ka duba lokacin da yake yaya ka duba sai ya nuna sai a balla ana ci yanzu ko bishiyan bangoro malam irin manya manyan bangoro na ai za ka yi mamakin su idan ka je gidajen masu kula ga wani a gidansa ne kawai ya kewaye gidansa ya samu wani wuri ya shuka za ka ga mangoro ne mai tsada mai mahimmanci za ka ga ya nuna kuma gashi nan a zuwa finka ana ana ana sha su ayaba da sauransu wannan duk ikon Allah ne dan kaɗan zai fito dan karami yana girma yana girma har ya nuna kuma ya zama abin sha'awa ka dina ta ƙanshi to wannan duk ikon Allah ne Allah ya ce ka duba mana datan itacen idan lokacin da ya itace kuma lokacin da ainihin ya nuna inna fi zalika laayatin lalle a wannan akwai ayoyi li qaumin yu'minun ga mutane wanda suke masu imani to bari mu koma daga ruwan sama din shi ruwan saman nan fa ba wai daga sama ginniya yake zubowa ba ba wai kogin sama ne fa aka masa kofa aka yi rariya sai a dan bude sai kogin sama ya zubo mana sai a rufe a ba haka bane Allah ne yake halitta ruwan tsakanin sama da ƙasa wasahabul musakkaru baina samai wal ardh saboda haka idan da zaka hau jirgin sama zaka wuce hadiri wannan hadirin da yake zama ruwan nan don kawo jirgin sama zaka wuce shi ai ta ruwa a ƙasa kai kuma babu ruwa a Ba baka jin ruwan kana cikin jirgi baka san ruwa ba sai ka sauka to kaga a sai girgijen yana tsakanin sama da sama da ƙasa ne to wannan girgijen shine Allah ta'ala yake narkar da shi sai ya zama ruwa wani lokacin kuma sai ya zama na ba girgije ma ba hadirin ba komai kuma ruwa sai ya sako kai na Allah ruwan a sama tsakanin sama da ƙasa shi na sai kama zubowa ko sai ka ji sha ruwa na zuba alhalin ko baka ga hadiri ba shi kuma hadirin wani lokacin daga tururin kogi ne yake tashi irin tururin kogin nan yana tashi ko na duwatsu suna tashi suna tafiya sama sai kaga kaman hayaki sai su je su hada hadiri sai ga hadiri ya hadu ga jimare ya hadu sai Allah ta'ala sai ya fasa shi sai ruwa ya sako wani lokacin kuma ubangiji ta'ala yana halittan gajimaren ne a sama ba tare da ya taso daga kogi ko dutse ba sai kaga kawai gajimare ya hadu a sama kuma Allah ya narkar da shi sai ruwan sama sai ya sako to kaga wannan iko ne na ubangiji subhanahu wataala sai ga nan an yi ruwa can kuma ba yi ba nan ruwan ya yawa nan bai yi ba gari ɗaya kaga wannan anguwar an yi ruwa wannan anguwar ba yi ba to Allah ta'ala ne ya kaddara ya ruwan akwai mala'ika Mika'ilu shi ne mai kula da ruwan sama shi ne mai kula da shi zai ce hadirin nan iya wuri kaza ne daga nan ka tafi kaza yasa zaka ga walƙiya ko walƙiyan aka ce su ne na Mika'ilu mala'ikan yana caudan hadirin tafi wuri kaza tafi wuri kaza haka nan tsawa aka ce tsawa ne na mala'ika shi ma yake daka masa tsawa shi ne din kenan ke saka yanzu idan ana ruwa in ka ji tsawa to ɗayan biyu ne ko dai ruwan nan ya ɗauke ko ya ƙaru daga yau ka dinga kula in ka ji wani babban tsawa ko dai ka ji ruwa ya ƙaru sosai to an daka wa hadirin tsawa ya ƙara zuba kenan ko kuma ka ji ruwa na ɗaukewa yana yabje sai ka ji ya ɗauke to alama an ce ya dakata kenan duk Allah ta'ala shine mai wannan iko ruwan zuba gonan wani banda gonan wani ya jika nan bai jika bai jika can ba to wannan shine ubangiji subhanahu wataala ya kamata mu san irin halittarsa kuma mu san darajarsa mu bauta masa ubangiji subhanahu wataala shine mai saukar da ruwa daga sama ruwa mai albarka don ya zama arziki ga bayin Allah sannan ya zama taimako ga halittan Allah sannan kuma rahama wato ainihin ga halittansa kuma shine wanda yake fitar da wato ainihin tsirrai daga ainihin wato ruwa ɗin wato duk wani abu rayayye ma idan an kabi kabi kabi galibi za ka samu daga ruwa ne yasa Allah ta ce waje Allah min al-ma'i shay'in hayy ai mun halitti kowane abu rayayye daga ruwa malai suka ce shedan ne aka halitte shi da wuta sai shedanu da aljani su kan ba ruwa a harkan su wuta ne zalla aka halitte su da ita to amma za ga komai ruwa ne komai ruwa hatta dan adam shi ma da ruwa aka wato ainihin halitte shi Ubangiji subhanahu wataala yace kuma ya halici dibino zaka ga za a fidda ainihin wato zai fitar da nono shine kinwanun kinwanun jam'u kinwin ne kinwin shine nonon dibino wato wannan tumago da suke kunshi da ƴaƴan dibino wanda ake sa su a cikin buhu wanda ake musu aure to wannan shi sune ake cewa nonon dibino ke ana ce masa kuma isqun jam'in sa uzu to wannan sune nonon wato ainihin dibino sai kuma inabi da kuma ainihin zaitun da sauran yayin itatuwa wanda Allah subhanahu wataala ya ambata wanda suke wato mabambanta to kaga nan ba mace irin su goiba irin su lemo irin su ayaba irin su mekinan da irin su irga mini ya itatuwa mu irin su tuffa saboda a lokacin ba irin bishiyoyin su ne ba su bayyana sosai ba yanzu kaga Saudiya akwai su inabi da sauransu amma zaka samu ayaba odan ta ake yi yasa zaka za zaka samu ayaba a Saudiya tana da wata takarda da ake manna mata alaman ba daga kasan ake noma ta bakin ana odan ta amma kuma in ka in ayaban Saudiya kuma zaka ga ta sha bamban da ayaban Najeriya dadin ba a dai bane tsaftan kuma ba ba iri ɗaya ba ne Allah ya azurta su da ‘ya'yan itatuwa har wanda suke odan sama ya zo ɗin to na daban ne na wato ainihin musamman ne to nan bishiyoyin suna tare da su ne inabi rumman zaitun suna tare da shi to amma abin da kuma odansa ake yi shi ma yana da wannan abun mamaki ɗin irin su tufaɗi irin su goba irin su mangoro irin su ayaba ɗin duk suna da wayannan abubuwan wato ainihin mamaki kuma abinci ne wanda yake natural wanda in kana cin sa zaka yi lafiya sabani irin abincin da muka fi damuwa da shi a yanzu irin wayannan abubuwan shi yasa a kasashen larabawan yana da wuya yanzu mutum ya ci abinci bai ci wani abu na dan itace ba zina da wuya kai bako a kasashen larabawa ka kawo masa abinci ba ka kawo masa 'ya'yan itace ba zai wuya za a gan su shago shago to kaga wannan shine hakikanin abinci kenan idan ka ci wannan 'ya'yan itacen su za su narka abinci shikenan sai ya tafi kuma in kana cin sa abinci ne wanda yake lafiyayye wanda bai da matsala ba a sa masa wasu abin nan wasu kemikal ba bangiji subhanahu wataala yace karfa sanal ayati a ba shi bane ko zuru, ila samari za a asmara wani inna fi zalika laatin liqaumin yu'minun to da haka inna fi zalikum laayatin liqaumin yu'minun a cikin wayannan abubuwan akwai ayoyi ga mutane wanda suke masu imani sai mai imani ne yake gane wa mai tunani ya gane halittan Allah subhanahu wataala cewa wa'annan abubuwan babu su Allah ta'ala ya samar da su wannan sai su ƙara masa sanin girman Allah da cancanta abota masa shi kaɗai sai su yi imani sai Allah ta'ala ya ce وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Bangiji ta'ala ce wa ja'alu shuraka aljinna kafurai sun sa wa Allah ta'ala shuraka abokanin tarayya shine gumaka da suke bautawa aljinna amma aljani suka dinga bautawa aljani suka dauki aljani a matsayin alloli suna bautan aljani aljinnan nan badali ne shuraka wa khalaqahum alhalin Allah ta'ala shi ya halitte su yanzu mu Allah ya halitte ka kuma ka je kana bautawa ne abu daban ba Allah ba ga wanda ya halitte su su bauta masa kabari suka je suna bauta wa aljani yasa duk mai aiki da aljani zaka samu yana bautan aljani da aljani sai ka bauta masa kafin ya gaya maka wasu abubuwa wato ainihin nasa to wannan abun mamaki ne ubangiji subhanahu wataala ya ce wa kharaqu lahu banina suka kaga masa ƴaƴa maza suka ce yana da da suka ce annabi Isa dan Allah ne suka ce Uzairu ma dan Allah ne wa banatin da kuma 'ya'ya mata suka kirkiro masa ‘ya'ya mata suka ce mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne, mushrikai kenan, wato Yahudu suka ce Uzairu dan Allah ne, kaga ɗa namiji kenan. Nasara suka ce annabi Isa dan Allah ne, kaga ɗa namiji ne shi ma. So kuma mushrikan Laraba suka ce mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah ne, kaga sun danganta masa ‘ya'ya wato ainihin mazaje. Kuma bin gairi ilmin ba tare da hujja ba, to namarin ba haka yake ba subhanahu sarki ya tabbatar ma ubangiji wata ala ya ɗaukaka amma ya tafi na gabarin abin da suke siffanta shi da shi ya tsarkaka gabarin wannan Allah ba yi da wato ainihin ɗa ubangiji su subhanahu wata'ala shi kadai ne bai haifa ba ba ba haife shi ba a cikin suratun nisa'i ubangiji su subhanahu wata'ala ce in yad'una min dunihi illa inasa wa in illa inasa wa in ya dauna illa shaytanan marida Allah ta'ala a nan ya ce sun sanya masa abokanin tarayya wato ainihin aljani ubangiji ta'ala ya ce ai duk wani mai bautan gunki ba kowa yake bauta ba face wato ainihin shaitan shaitan ne yake bautawa in ya da'una min duni illa inaka wa in ya da'una illa nan marida wato da da Allah ta'ala ya ce suna bautawa shaitan to zai ce to ai gumaka suke bautawa ko kuma mala'iku suke bautawa ko kuma gumaka masu sunan mata Allah Ta ya ce to ai shedan ne suke bauta domin shedan ne ba su umarni su bautawa waɗannan mutane sai ta Allah ta'ala ce la'anahu wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa Allah ya tsine wa shedan shedan ya rantse da Allah ya ce sai ya dauki wani rabo daga cikin bayin Allah ya ji ya shiga jahannama da su saboda haka ubangiji ta'ala yana bayyana amana cewa shedan shi yake halakar da mutum masu bautan gumakan nan suna bin shaidan ne sannan Allah ta'ala bai yi daɗa. dan ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi kadai ne shine abun nufi da bukata bai haifa ba ba haife shi ba kuma babu wanda ya kama da shi وليس walidin, وليس بوالد وليس له شبه تعالى الممده Allah Ta'ala ba a haife shi ba kuma bai haifi wani ba kuma ba yi da wanda ya kama da shi ubangiji ta'ala shi kaɗai ne maɗaukaki to wannan cewa Allah ta'ala yana da ɗa wannan babban al'amari ne Allah ta'ala ba son wannan abun kuma zagin Allah ne yasa a cikin suratul maryam Allah ta'ala ce takadu samawatu يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى عند أو للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وقد أعصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله ce سمي da kasai sun kusa su kekkece saboda an ce Allah yana da sama da kasa sama ta kusa ta tsage ta fado akan al'umma kasa ta kusa ta tsage ta kurma da mutane saboda an ce Allah ta'ala yana da yana da da bangiji ta'ala ce Allah ya tabi ta ce da Allah ba domin da ma ai bukata ne bukata ne zai saka nemi ta don ya amfane ka nan duniya Allah ba bukatan komi wurin kowa to da haka duk wanda suke sammai da kasai bayin Allah ne to sai zai nemi ta kowa bawan sa ne to da haka Allah baya bukatan da kuma kowa zai zo ranar alkiyama shi kadai ubangiji ta Allah ya masa hisabi to kaga wannan shine hadarin dangantawa wato ainihin Allah ta ya zo a hadisi kudusi ubangiji ta Allah ya ce bawa na yana zagi na amma ni na yi haƙuri ina yi masa dukkan abin da ya kamata ya ce zaginsa shi ne ya ce yana da ɗa idan ka ce Allah yana da ɗa to ka zagi Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda haka ubangiji subhanahu wa ta'ala bai rike ‘ya'ya ba sannan waɗanda suka ce kuma mala'iku mata ne ‘ya'yan Allah su ma ubangiji ta'ala ya musu raddi ya ce wa ja'alul mala'ikatan lazina hum ibadu rahmani inasa a shahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun mushrikai suka sanya suka maida mala'iku suka ce wai mata ne sannan suka ce ‘ya'yan Allah ne, Allah ta'ala ya ce suna nan ne lokacin da aka halitti mala'iku? To za a rubuta wannan abin da suka faɗan sai an tambaye su rana da kiyama. Abu na farko dai mala'iku ba mata ba ne, in ka ce mala'iku mata ne ka kafurta ka bar addinin musulunci. In ka ce mala'iku maza ne ka zama fasiki, ba a siffanta su cewa su maza ne su ko mata ne halittu ne na Allah subhanahu wataala kawai ka tsaya iya inda Allah ya tsaye da kai kar ka je ka shiga wani abun daban sannan na biyu kuma cewa 'ya'yan Allah ne shi ma kage ne to da haka ubangiji ta lati to suna nan ne aka halitti mala'iku za a rubuta abin da suke faɗan nan ranar alkiyama kuma sai an sai an tambaye su Allah ta lati badi'us samawati wal ardi Allah shine wanda ya kagi halittan samai da ƙasai ba tare da wani yayi irin sa ya kofa ba ka sai yanzu zaka kera abu idan wani yayi ne ka gani to ai ya share maka hanya kenan a kashi ɗari ya maka kashi saba'in in ka zo kawai kashi talatin ne zaka yi abun amma in babu abun kwata-kwata aka ce za ka kirkiro shi to kaga aiki ya same ka sa duk kamfanin da suka kirkiro abu sai su ce doka ne kar irin wannan kayan to ubangiji ta'ala shi ya kirkiri halittan samai da kasai ba tare da wani ya ya gani wa shine ma'anan badi'u samawati wal ard bada'a mutum ya kirkiri abu kenan bada'a bil ayn da ainun ya kirkiri abu to bada'a Allah ta'ala ya kirkiri wato halittar samai da kasai ba tare da wani yayi ya gani ba anna yakunu lahu waladun to sai za a ce Allah yana da da walam takun lahu sahiba alhalin bai da mata ai Allah bai da mata ma ballanta na ya haihu masu cewa maryam matan Allah ne wayannan kafurai ne sun kafurta sun fita daga musulunci so da haka maryam ba matar Allah bane sana annabi Isa ya zama ya zama dan Allah Allah bai da mata kuma subhanahu wataala Allah ya tsarkaka ce yana da mata wai me zai sa mutum ya aure ne me zai sa mutum ya aure saboda nakasa shi be zai cika ba sai me sai da mata kamar takalmi ne wari ɗaya yana tafiya sai an samu ɗaya warin kafin me kafin ya cika saboda haka sai ka sai ka yi aure za ka zama kammalalle har ka haifu kana bukatan mata in ba ka bar rayuwanka ba za ta tafi a daidai ba ba za ka samu ƴaƴa ba wannan duk buƙata ne Allah ba bukatan komai a wurin kowa Allah shi ne mai mallake da sammai da ƙasa duk bayinsa ne kowa da kowa saboda haka yace ya za a yi a ce yana da ɗa bai da mata wa khalaqa kulla shay'in kuma shi ya halicci kowane irin abu duk halittar da ka gani a duniyar nan Allah ne ya halicce ta wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi ya san dukkan kowane abu shi ya halitte shi kuma ya san da zamansa jalla jalalu da haka ubangiji subhanahu wataala ba yi da ɗa kuma ba yi da mata wannan shine ka daraja shi shi kuma ɗan adam yau in ka ce ba yi da mata ko ba yi da 'ya'ya sai a ji tausayin sa ko inda ya kai yayi matan yayi auren kuma ya haihu sai ka tausaya masa Ba yi da mai masa hidima ba yi da mai taimaka masa ba da wanda zai gani ya ce wannan ɗansa ne ke farin ciki sai zama abin tausayi a cikin al'umma amma Allah ta'ala kuma duk halittar nan gaba ɗaya bayinsa ne to Allah ta'ala ai ba buƙatan komai a wajen kowa Allah mai cikakken iko ne Allah mai cikakken mulki ne to idan ka ce Allah yana da ɗa to ka tauye ka tauye darajar Allah in ka Allah yana da mata ka tauye darajar mata saboda shi ya siffantu cewa uba ne ko kuma ɗa ne ko kuma miji ne wannan ka tauye masa darajarsa kenan amma dan adam kuma in kace uba ne a to shikenan ka bashi daraja in kace da ne ka bashi daraja in kace miji ne ka bashi daraja in mace ce kace uwa ce ka ba ta daraja in kace matar wane ne ka ba ta daraja to amma Allah ta'ala ba darajarsa ya wuce nan ya wuce wannan sai ubangiji ta'ala ya ce zalikumullahu rabbukum ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ubangiji ta zace zalikumullahu rabbukum <clears throat> wannan shine Allah mahalicinku idan ba ku san waye Allah ba to shine mai wannan halitta to dama ya ake a gane Allah ana gane Allah da halittarsa wato da halittar da ya yi da alamomi yasa ko ne da tafai a islamiya wani littafi na tauhidi ko sai a ce ma tambayar shine bima za ta arifu rabbak da me zaka san ubangijinka sai ce arifu rabbi bi alamatin kathira ina sanin ubangiji na da alamomi masu yawa to ina gane ubangiji na da alamomi masu yawa sai ce min has samawati wal ardu wal nujumu akwai sama akwai kasa akwai taurari akwai waye ai tambato to kaga wannan da su ne ake gane ne Allah shi sa Allah ta'ala in yayi bayanin halittun da ya halitti kaza ya halitti kaza ya tsara kaza ya tsara kaza ai ta maimaita sammai da kasai saboda babu wata halitta da kake gani babba kamar su to sai ce zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah mahaliccinku kuma shi ya cancanta ku bauta masa la ilaha illa huwa babu abu bauta da gaskiya sai shi saboda me saboda wancan da kake bauta din shi ba iya irin wannan halitta khaliqu kulli shay'in Allah shine mahaliccin komai fa'buduhu ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil shi mai kiyaye kowane abu ne kuma mai shirya kowane abu ne shine mai mulkan kowane abu mai sarrafa shi yadda yake ka duba siffofin ubangiji ta halitta shine mai halittan komai ku bauta masa shi kadai kada ku sanya masa abokin tarayya shine ma'anar la ilaha illallah kuma shine mai kula da kowane abu idan ka yi ibadan Allah ya sani don yana kula da kai idan baka yi ba ma Allah ya sani kuma shine zai saka masa kuma zuwa gare shi zaka koma to ka bauta wa Allah ta'ala kada ka masa shirka kada wani ya rude ka yace ga wani nan wanda zai iya kai ka aljanna ka bauta masa babu wannan ko zai kare ka daga wuta ka bauta masa babu wannan komai yana hannun Allah ne subhanahu wataala Allah ta'ala ce la tudrikuhu al-absar ido baya riskan Allah a nan duniya ba wanda zai bugi kirji ya ga Allah a duniya wane shi ko kuma la al absar ido baya kewaye Allah ana ganin sa a lahira amma baka isa ka kewaye shi da gani ba wa huwa ala eh, wa huwa yudrikul Allah ta'ala kuma yana riskan ido mana yana ganin ido Allah yana ganin ido ido baya ganin sa jalla jalalu wa huwa latifu Allah shine mai taushi mai tausasa bayansa ko mai taushin ilimi wanda ilimin sai yake shiga ko ta ina yake shiga cikin ruwa yake shiga cikin ƙasa yake shiga cikin gini cikin ƙarfe ba inda ilimin Allah bai shiga ba komai ya sani al-khabiru kuma shine masanin koyayyin abubuwa kamar yadda yake sanin wato mabayyanan abu mabayyanan abubuwa ubangiji ta ala la tudrikul absar ido baya riskansa wato ido baya ganinsa yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi ya ga Allah ko lokacin da ya gana da Allah a duri Sina sai ya ce rabbi arini anzur ilai ya Allah ka kalle ni in kalle ka mana Allah ta ce ba za ka iya gani na walakin yanzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai dai ka duba dutsen nan in bai diddige ba za ka gani falamma tajalla rabbuhu lijabari ja'alahu takkan wa karram Musa sa'ifa Allah ta'ala da ya bayyana da ya bayyana a saman dutsen ya bayyana da hasken sa a saman dutsen dutsen sai ya dinga diddigewa ya dinga diddigewa sai Annabi Musa ya fadi yana suma Allah ta'ala ba wanda ya taba ganin sa a duniya manzalar ta sama yayi Isra'i da Miraji Aisha radiyallahu anha tace duk wanda ce maka manzo Allah sallama ya ga Allah karya yake yi saboda Allah ta'ala ce la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar ta kafa da yi da wannan aya amma riwayar da aka rawaito cewa Abdullah bin Abbas ya ce ra'a rabbahu manzo Allah ya ga Allah ai ra'a rabbahu bi fuadihi ne ya ga Allah a zuciyarsa amma bai ga Allah da idonsa ba sa da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi ingantacce aka ce har ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka sai ce nurun anna arahu wannan hasken ya za a yi na ganshi a wani hadisin kaga ubangijinka yace ra'aitu nuran naga haske dai to hasken kuma shine hijabin da ya hana ga Allah hijabuhu nur so da aka manzon to da kansa ya ce bai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to amma idan an je lahira za a ga Allah ba tare da an siffanta ga yanayin yadda wato ainihin za a gan shi ba ubangiji ta'ala yana cewa wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira wasu fiskokin a wannan ranan suna ainihin masu kallon wa suna madihinta masu kallon ubangiji subhanahu wataala kaga mu'mine kenan da su ga Allah ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su kafirai za a sha maka kasance su ba za su ga Allah ba subhanahu wataala ranar alkiyama kaga kenan mu'mini za su ga Allah kenan kamar yadda Imam Shafi ya faɗa daga wannan ayan yayi istinbadi mafhum mukhalafa shine mu'mini za su ga Allah sannan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati ayanan kama tarawna al-qamara laylatal badri la tadamuna fi ru'yati za ku ga Allah ta'ala farfajin alkiyama kamar yadda za ku ga wata ɗan daren goma sha hudu ba kwa cincirin da wajen ganin sa, to wannan wuri na farko da mumini za su ga Allah farfajin alkiyama sannan kuma za su ga Allah a aljanna saboda Allah ta'ala ce lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata imanin su da ayyukansu suna da kyakkyawan sakamako shine aljanna da kuma dadi dadin kuma shine ganin Allah ta'ala kamar yadda manzo su ya fassara a cikin wato ainihin hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya rawaito cewa ‘yan aljanna da su ga Allah, kuma ganin aljanna, ganin Allah ta hasala ya fi aljanna daɗi. Za su manta ma da daɗin aljanna, kamar yadda mai da amma yake cewa yarahul mu'minuna bin ghairi kaifin wa tashbihin wa barbin lil misali wa yansawna an-na'ima idza ra'awhu fa ya khusrana ahli al-i'tizali. za su ga Allah ta'ala aljanna, amma ba za a ce ga yanayin yanda suka kalle shi ba. amma da su gan shi kuma da su manta da nimomin aljanna idan suka ga Allah in sun daga idon su suna ganin Allah har Allah ya bace musu ba za su saukar da idon su ba sun manta ma da niman aljanna gaba ɗayanta ubangiji ta Allah ya sa muna daga cikin bayin sa na gari wanda za su ga Allah ranar alkiyama da kuma aljanna ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan wani da ya rubuto tambaya mala yake cewa an ce idan mutum ya bai samu sallar juma'a guda uku ba ya fitar daga cikin musulunci ya fitar daga cikin musulunci to malam wannan maganar ɗin gaskiya ne akwai hadisin da yake cewa duk wanda ya bar juma'a guda uku ba tare da wani uzuri ba fakar ramal islam wa ra'a zahari ya jefar da musulunci bayan bayan sa amma hadisin ba yana nufin cewa wai ya bar musulunci gaba dai ba a'a kenan ya nuna bai damu da addinin sa ba kwata kwata kuma babban laifi ne mutum a ce bai je juma'a ba ko da kwaya dai ne manzo sun ce la yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-juma'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakunanna min al mutane su daina barin juma'a lalle su je sallar juma'a in ko ba sa zuwa Allah zai yunki akan zuciyarsu ma'ana zai rufe zuciyarsu su zama rafkanannu yanda alheri ba zai dinga shiga a zuciyar ba so babban laifi ne amma bara a ce mutum ya kafurta ba na yace malam sojojin navy suna samun kimanin wata guda a cikin ruwa yaya za su yi sallar juma'a su yaya ko matsayin ya za su yi sallar eh, jam'i so su a cikin ruwa wannan kasar za su riƙa yi kullum idan tafiya suka yi wanda ta kai a yi ƙasaru shi na sai su yi ƙasarunsu a cikin jirgin ruwa kuma a cikin jirgin ruwa ake sallah to da haka ana sallah a jirgin ruwa amma zai inda alƙibla ta juya sai ka juya jirgin na tafiya idan ya kauce wa alƙibla sai ka juya kai ka kalli alƙibla a haka kar ka gama sallanka idan doguwar tafiya ne wanda ta kai ƙasaru kuma ƙasaru za a yi amma yin aure ɗaya ake kewayawa ba doguwar tafiya ba ne za a cika sallah kuma ana iya yin sallan a cikin wato jirgin ruwa amma tambayan kamar biyu ne kuwa me da yan juma'a ai juma'a ta faɗi a kansu idan matafiya ne in matafiya ne babu sallar juma'a a kansu idan kuma a wuri ɗaya suke ba wai sun yi tafiya ba ne suna kusa da ainihin garin da suke to anan kuma za su yi sallar juma'a su a cikin jirgin ruwan sai a samu mutum ɗaya sai musu hudu ba ya musu raka biyu ya bayyana karatu su yi juma'a to da juma'a tana inganta daga mutum uku ma a samu liman a samu ainihin ladan da liman da mai sauraron hudu ba na mala ya ce menene abin da mutum zai aikata ya sa shi ridda to ai suna da yawa duk abin da yake na kafurci in ka aikata shi zai da kai daga daga musulunci to da yi idan kai inkarin la ilaha illallah a kalman shahada ka ce baka yi da Allah amma bauta bane shikenan ka fita daga musulunci in ka zagi Allah ka fita daga musulunci in ka zagi manzala ta suma ka fita daga musulunci in ka zagi addinin Allah ko ka zagi Qur'ani ka fita daga musulunci in ka walakanta alqur'ani ka taka shi daga gangan ko ka tofa masa yawo ko ka jefa shi a cikin juji nan ma ka fita daga musulunci in ka yadda cewa addinin kiristoci addini na gaskiya ko ka yadda musulunci gaskiya ne ka fita daga musulunci sai ka yadda cewa duk wani addini wanda ba na musulunci ba ƙarya ne to abubuwan da suke sa a yi da suna da yawa to ya danganta in kai inkarin abun da ya zama wajibi kowa ya san shi nan ma ka fita daga musulunci kamar ka ce ai sallah ba dole bane azumi ramadan ba dole bane aikin haji ba dole bane ga wanda ya samu iko to nan ma ka fita daga musulunci na'am sai ce malam yayi sahur ne sai ci namijin goro daga baya can kuma sai ya ji ɗaci ɗaci namijin goro da kamar ɗanɗanon a bakin shi misali da ya tashi kamar irin ƙarfe takwas da safe idan ya haɗe yawon bakin shi azumin shi ya karye ne? Eh don ya tabbata dai akwai ɗafin ya haɗe azumin sa karye amma me zai sa haɗe ba sai tofar ba? In ya tashi ya ji ya tofar dama bai kurkure bakin sa bakila. Amma ka kurkure bakin ka ya za ka ji shi a bakin ka sai dai ka ji shi a makogoron ka kila. In a makogoro ka ji kuma ya wuce wannan babu damuwa don sai ka sai ya shiga ta baki ko ta hanci ko ta ido sannan ko ta kunne sannan ya shiga makogoro shine karya maka azumi saboda haka in a makogoro ka ji dan daci dakin sa babu matsala to ya koma in a bakin ka ne kuma ka tofar da wannan daci amma ya tabbata dakin ne ka haɗiye to gaskiya ka karya azumin ka amma zaka biya azumi ɗaya ne ba kafara na tana nuna cewa malam tambayan ta akan mahaifinsu ya rabu da mahaifiyarsu su sun koma tare da ita shi ko mahaifin baya kulawa da su baya yi musu kayan sallah ko layyama in ya ba baya yi musu sa'annan idan suka je gidan kuma sai ya riƙa yi musu abubuwa na wulaƙanci kamar su ba 'ya'yan shi ba ni sai na yanke hukuncin cewa ma ni na daina zuwa gidan shi wannan hukuncin da na yanke mana akwai laifi to akwai mana ai akwai haƙƙi na iyaye akan ki har yanzu duk da cewa ba tare da maman ko ko yana walakanta ku kawai nasiha yake bukatan a masa sai ki kai karansa wajen wani babban ki ko yayansa ko wani babban sa wani kakan ki shike nan sai masa wa'azi ko wani malami akan ya daina walakanta ko in kuma ku ne kuke masa wani abu saboda ya rabu da maman ku yasa yake muku wannan to sai ku daina amma dai haƙƙi na iyaye yana nan akan ku har yanzu dole ku dinga ziyartarsa kuma ku girmama shi ku bashi haƙƙi na iyaye na yace malam ni ne wani yake bi na bashi ni na manta nawa ne mutum yake bi na bashi shi ma kanshi da na tambaye shi kuma ya manta nawa yake bi na bashi ya zan yi sai ku kwatanta a kawai yanzu sai a yi sulhu kenan ko shi bai san nawa yake bin gaba kai ma baka sani ba to sai mu yi sulhu to yanzu nawa ya kamata in ka? ba ni kaza kawai ne ya fi sauran sai ku yafe wa juna misali a ce to kawo dubu goma kawai in ma ya karu na yafe maka in kuma bai kai haka ba kai ma ka yafe ni wannan shi ake cewa sulhu in an yi haka shi kenan an fita ya ce malam ya halatta matar aure idan miji ne kaninta ya zo gida ta shigar da shi ɗaki har inda mijinta yake kwanciya ya halatta a haka kuma ba yaro ba ne wancan ne shirin babban mutum ne da matan shi da yaran shi. To in akwai wani sirri bai kamata ba amma in ɗakin matar ne ɗakin miji misali irin mijin da bai da ɗakin sa a gefe ɗakin matarsa shine ɗakin wato ainihin ɗakinsa to me don ta shigar da kaninta ɗaki inda kaninta ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kaga ba ni matsala a nan amma yana da ɗakinsa a gefe to bai kamata kuma ta ɗauke shi ta je ta shigar da shi ɗakinsa ba domin zai je ga sirrin sirrinsa kenan ko bai kamata ya ga sirrinsa ba ita ne ya kama ita ne za ta iya ganin sirrinsa to in dai ɗakinsa ne fatinan ɗakinsa to ta yi kuskure amma in ɗakinsu ne da ita don ta shiga da shi ɗaki ni ban ga wani abun matsala a ciki ba sai dai idan akwai wani ɗan sirri sirrin ka da baka so a gani sai kai kace ni ka ce a sai a iya fata lo kawai na'am yace kanin mata ne eh mai ce malam ni na sha azumi amma abin da na sani dai duk mutumin da ya sha azumi zai biya guda ɗaya daga baya sai na ji ana cewa in mutum ya sha azumi da gangan zai biya sittin da ɗaya to malam ni ya zan yi sai ka biya sittin da ɗayan mana ina ya sha ne da gangan to suka biya sittin da ɗaya <laughs> wace ka sha ba kai ka ja wa kanka ba to ka je ka rama kuma ka rama azumi sittin kaga gobe ba za ka sake ba yawa amma ka jale ka ka biya ta kwaje kai gobe ma sai ka sake in kana da kuɗi kuma sai ka ciyar da miski sai suna yin pre-wedding bi ma'ana kafin ango da amarya su da suna a yaɗa su ko a social media haka mala ina hukuncin irin wannan ko ya halatta domin in zai kalli wani bangare na jikinta za ta manna jikinsa da nasa ai ba riga an yi aure ba har yanzu ba ta halatta a gare shi ba haramun ne taba jikinta ko ga wasu bangarori na jikinta ba inda shari'a ta ce a gani ba so da haka haramun ne sannan ya da wannan hoton ma rashin kishi ne in kana kishin matarka ai ba za ka so kowa da kowa ya kalle ta a social media da sauransu ba to wannan wata fitina ne ta shigo mutane ya kamata masu aure su ji tsoron Allah kada su yi wannan ni dai mu sai wannan gaba ɗaya sai in ga ya zube ma a wuri na gaba ɗaya inda ina ganin sa da wata kima sosai sai in ga gaba ɗaya ya zube mini wani na san duk wanda yake kyaman abin da ya saba shari'a haka yake gani to in kana ganin ka burge ma gaskiya baka burge bayan Allah baka ka dai burge dai masu ra'ayi irin naka kawai to wannan ba daidai bane kuskure ne kuma ita ma bai kamata ta yadda a yi irin wannan abu da ita ba in dai kana da kunya na eh, sai daga ƙarshe masu roƙon addu'a akwai wacce ta rubuta addu'a ta ce malam a yi mini addu'a Allah maɗaukacin sarki ya shiri babana sannan kuma Allah ya daidaita shi da mamana sannan wannan kuma ya ce a yi mishi addu'a a kan ciwon ido da yake damin shi wannan kuma yana magana a kan cewa ƙanin shi yana ɗauke-ɗauke da kuma shaye-shaye a yi masa addu'a yin Allah ya yi mishi da makamata irinsu Allah ya shiri babanta ya daidaita su da mamanta mai ciwon ido Allah ya bashi lafiya mai shaye-shaye ubangiji subhanahu ta'ala ya yi masa da sauran duka wanda suka nemi wasu bukatu Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi kuma Allah ya biya wani bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله